جوات الربيع الأول هجرة مأيكي صلى الله عليه وآله وسلم أدبو إيرا قريه دا تلاتين دا بكوي واندكم يزو دي دي تلاتين جوات شابي ميلادية تدبو بي دا شابير أتيغ بعد كراتو تشكي وانا للتافي ميسونا الوابل الصيب من الكلم الطيب واللفر شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر ابن قيم الجوزية wanda ya rasu hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tana da shekara 751 kuma wannan shine darasinmu na goma sha biyar <clears throat> malamin bai gushe ba yana mana bayani akan haqiqatu ta'zimi lil amri wan nahi haqiqanin abinda ake nufi girmama umarnin Allah ta'ala ko kuma girmama hanin Allah ta'ala ce abubuwa guda biyu sukan kawo matsala dangane da girmama umarnin Allah ko kuma girmama abin da ya hana abu na farko kira shi a tarakhusul jaf mutum ya yi sakaci da sassauci wanda ya wuce iyaka abu na biyu kuma a tashdidul ghal wato mutum ya tsananta ya tsaurara ya wuce iyaka waɗannan guda biyu abubuwa guda biyu su suke fitar da mutum daga kan tafarki madaidaici saboda tafarkin Allah tsakatsakiya ne tsakatsakiya ne saboda ka abinda ya zama na akwai gazawa da kasawa a ciki to bai kai tafarkin Allah ba wanda kuma yake akwai wuce gona da iri da zuzutawa da tsanantawa to wannan shi ma ya tsallake tafarkin Allah madaidaici to shine malam anan yake kawo mana tsarin bayani dangane da waɗannan abubuwa guda biyu da illarsu ga mutumin da yake so zuciyarsa ta samu istiƙama wato zuciyarsa ta tsaya kyan ta tabbata akan tafarkin Allah ya ce wa ma amara Allahu azza wa jalla bi amrin illa wa lishaitani fihi nazghatani wato Allah ta'ala bai taɓa umartar bawansa da wani abu ba face shaidan yana da wato hanyar batar da mutum guda biyu yana da hanyoyi guda biyu na batar da mutum in ma taqsirun wata tafriq ko dai gazawa da sakaci wato hanyar shigar masa da gazawa da sakaci wa in ma ifratun wa gulu ko hanyar zuzutawa da wuce iyaka fala yubali ma zafira min al-abd min al-khati'atayn shedan babu ruwansa kowace kowane irin wato kuskure ne zai samu daga cikin waɗannan kurakuran guda biyu ya samu ya ci nasara a kan bawa a kansa fa innahu ya'ti ila alqal ila qalbi al'abd sha mu shaidan yakan zo wato ya leka zuciyar bawa ya tsinkayi zuciyar bawa fa ina waje da fi tafsiran au futuran au tawaniyan wa a kazahu min hazin kwabba fa in da fihi tafsiran in ya same shi da gazawa au futuran ko ya same shi da kasala au tawaniyan ko jinkiri wa tarhisan da sassauci a min hadhihi khutta sai ya kama shi ta wannan hanyar fasabbatahu ya daƙilar da shi wa aqadahu ya dan kwafar da shi wa darabahu bil kasli bil kasali tawani ya dake shi da bulalar kasala da ta jinkiri walfuturi da kuma ta ainihin gazawa ko kasawa wa fataha lahu babat ta'wilat ya kuma bude masa kofofin tawili iri iri war raja da sa tsammani da fata wa gairi zalika da ire-iren wannan hatta rubbama taraka al-abdul ma'mura jumlatan wanda har ma bawa na iya barin abin da aka umarce shi da shi ma gaba daya wa in wajada indahu hazaran wa jiddan wa tashmiran wa nahdatan idan kuma ya same shi yana da tsantseni taka tsantsan ya same shi yana da kokari da himma ya same shi yana da zage dantsi da yunkurawa wa ayisa an ya min hadha al-bab yaga ta wannan bangaren ba zai iya cin masa ba amarahu bil ijtihadi zaidi sai ya ce to ka kara kaimi sama da yadda kake wa sawwala lahu anna hadha la yakfik ya ainihin kawata masa a zuciyarsa cewa wannan ibadar da yake yi ba fa za ta ishe shi ba ya ce da shi wa himmatuka fawqa hadha kana da kokarin da zaka yi sama da haka kana da himma sama da wannan wa yanbaghi laka an tazida ala na ya kamata kai aikin kai ya ɗara aikin masu aiki wa Allah da izara kadu, kada ka kuskura kai kai bacci yayin da su suka yi Wa wala tufsira idza aftaru kada ka kuskura kai ka aji azumi yayin da su suka aji wa Allah taftura idza fataru kakkai da wato kakkai sassauci kakkai kasala yayin da su suka yi wa idza ghasala ahaduhum yadayhi wa wajhahu thalath marrat in ɗayansu zai wanke hannunsa sau uku ko fuskarsa sau uku fagsil anta sab'an to kai ka wanke fuskarka ko hannunka sau bakwai <clears throat> fagsil <clears throat> wa idza tawadda lis-salati idan ɗayansu yayi alwala dan zai yi sallah fagtasil laha kai ce kai wanka don kai sallah wani hau zalika min al-ifrat wa da ire-iren irin wannan zuzutawar da wuce iyaka fa yahmiluhu ala al-ghuluwi wal mujawazati wa ta'addi sirat al sai ya ainihin dora shi akan wuce iyaka da ƙetare iyaka da kuma ƙetare ta farkin Allah madaidaici kama yahmilu al-awwala ala at dunahu kamar yanda yake wato dora na farko wajen gazawa wajen isa ga tafarkin Allah madaidaici wa Allah ya ya qurbahu kuma ba zai wato ya hana shi kusantar tafarkin Allah wa maqsuduhu min ar-rajulayn ikhrajuhuma an as-sirat al-mustaqim shi dai shedan maqsudin sa manufarsa dangane da waɗannan mutane guda biyu shine ya ga ya fitar da su daga tafarkin Allah madaidaici hadha bi an la yaqrubahu wa la yadnuwa minhu wannan na farko ta hanyar ya hana shi kusantar wato tafarkin Allah ya hana shi matsawa kusa da shi wa hadha bi an yujawizahu wa yata'adda shi kuma na biyu ta hanyar ya sanya shi ya tsallake tafarkin Allah ya ketare shi wa qad futina bi hadha aktharul khalqi kuma an fitini yawancin halitta da wannan wala yunji min zalika illa ilmun rasikhun babu abin da zai tserar da mutum daga wannan face tabbataccen ilimi wa imanun da imani wa kowa da ƙarfi ƙarfin zuciya ƙarfin hali ala muharabatihi wajen yaƙar shedan wa luzumul wasati da luzumtar tsakatsaki wallahu musta'an Allah shine abin neman taimako Ta waɗannan hanyoyi ne guda biyu da shaidan yakan shigo wa bawa shedan da yace sun mala'ati yannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin yace sai na zo wa bayinka ko ta gaban su ko ta bayan su ko ta dama ko ta hagu kuma za ka samu da dama daga cikinsu ba masu godiya ba to ta gaba ta baya da dama da hagun da ya faɗa ba wai ana nufin jiha ɗin kawai ba ba wai ana nufin zai zo maka ta baya ba kana gabas ya maka ta yamma ko kana kudu ya a'a hanyoyin da zai biyo maka zai duba ya ga ta ina ne ya kamata ya shigo maka to ta inda yake ganin cewa zai fi yin nasara ta nan zai shigo maka wani magana da ibn qayyim ya ambata a nan a cikin littafinsa a igasatul lahfan a masayil shaitan a ciki ya jingina ta zuwa ga wani bangare wani sashi na magabata cewa ya ce kala babu salafi ce wani sashi na magabata yana cewa babu inda Allah ta'ala zai yi umarni da a aikata wani abu na ibada face shaidan yana da hanyoyin batarwa guda biyu ko dai hanyar ya sa maka gazawa da kasawa da kasala ko hanyar ya tura ka kauce iyaka shi kuma bai damu ba kowace hudda ya samu ya ci nasara ta bangaren ta shi ya ci nasara bukatar sa dai ya raba mutum daga asiratul mustaqim in ta wajen ya dakalar da mutum ne ya dan kofar da shi ya hana shi matsawa gaba kai ya kusanci Lahil mustaqim zai yi in kuma ta hanyar ya gan shi akan Lahil mustaqim amma ya sa shi ya kara gaba ya wuce gaba ya zuzuta to zai yi shi dai sa dai ya ga yayi nasara shi ne wa ma amara Allah azza wa jalla bi amrin illa wa lishaitan fihi nazghatan nazghatan tsikarin da shi dan yake wa mutum sai ya batar da shi hanyar da mutum da shi dan yake bi ya ya sa masa wani waswasi a cikin zuciyarsa har ya batar da shi in ma taqsirun wa tafriq ko dai ta hanyar gazawa da sakaci Abin da aka umarce shi da shi ya rage ko ya kasa yi ya rika wasa da shi ya rika masa rikan rikon sakainar kashi kamar da muke faɗa a harshen hausa kasance bai ɗauke shi da wani babban muhimmanci ba ko kuma ifratun wa gulu ya sa shi ya wuce iyaka ya ƙara akan abin da aka umarce shi da shi ya rika ganin abin da aka sa shi ɗin nan ya yi kaɗan idan muka duba addinan nan guda biyu mafi girman addinai wanda suka wanzu har zuwa yanzu abinda ya batar da su shine ɗayan biyun nan akwai waɗanda suka yi ifrat da tafrit su ne yahudu ifrat da tafrit wato sakaci abin da afuwan tafrit da tafsir sakaci da ba su ɗauki addinin bakin kowai ba saboda haka suna yi wa dokokin Allah dabaru hiyal kamar yadda Allah ta'ala ya ta gaya mana labarin su tare da annabi Musa alayhi salam Allah ce kar su yi su rana asabar su fito da wata dabara yaya za su yi su kar su ci abin da naman mushe su fito dabarar da za su amfana da mushen su dai ba za su daina ba kar su ci dukiyoyinsu bisa barna su fito da hanyar da za su rika cin dukiyoyinsu bisa barna su halatta wa kansu riba ire-iren waɗannan ta hanyar ta harifu taura su jirkita a taura su canza ta su canza haruffanta su canza ma'anoninta ta hanyar ƙaryata annabawa da manzanni ta hanyar kashe wasu فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ashe duk sanda wani manzo ya zo muku da wani sakon da ya saba wa san zuciyarku shikenan sai ku dora girman kai sai ku ta girman kai ku nuna bai isa ba wani bangare wani sashi na annabawan karyata su wani sashi ma ku kashe su saboda haka suka rika wa annabawan Allah jafa'i na ƙarshensu wato na ƙarshe ƙarshensu annabi isa alaihissalam sai kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi isa alaihissalam suka yi yunkurin halaka shi ma allah ta'ala ya kubutar da shi wanda su suna da tutiyar har yanzu ma sun kashe shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba irin wato farmaki da ba su kai masa ba na su ga sun kashe shi wanda ya haifar da yakin da ya yi da banu nadir da banu ƙuraiza da banu kainuka wanda duk ƙabilu ne na yahudawa to su ba su ɗauki addini a bakin kawai ba suna iya halatta haram da yake na wajibi kuma suna iya bin hanyoyin da za su noki su sami'na wa asaina mun ji amma ba za mu bi ba to wani hanya ce da shaidan ya biyo wa yahudu hanyar tafrid da taksir da jafa su kuma nasara sai biyo musu ta hanyar gulu wuce iyaka da zunzuta abubuwa ta kai su har suka daga annabawa suka ba su sifar Allah kamar annabi Isa a.s. da mahaifiyarsa suka ce Isa dan Allah mahaifiyarsa ma Allah ce Allah uku ne Allah ɗayan uku ne wanda suka ƙirƙiro wasu ibadu waɗanda babu su a addininsu suka lizinta wa kansu wanda ita ce rahabaniya suka lizinta wa kansu haramta wasu abubuwan da Allah ya halatta musu su haramta wa kansu cima mai kyau su haramta wa kansu gurin kwana mai kyau su haramta wa kansu ma cakuduwa da jama'a to Allah ta'ala ya hana su wannan guluwi Allah ce ya alal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allah illa al-haqq إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثا انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد so Allah ta'ala ya ce da su ya ku waɗanda aka ba wa littafi kada ku rika wuce gona da iri cikin lamarin addininku kada ku faɗi wata magana ku jingina wa Allah da ba gaskiya ba Isa almasihu ba wani bane face manzo ne daga Allah kalmar sace ruhinsa ne da ya hura wa maryam salam da Allah haka Allah ce to ku imani da Allah ku tabbatar masa da sifofinsa kamar yadda suke ku yi imani da manzannin Allah ku tabbatar masa da sifofinsu kamar yadda suke wala taqulu salasa ka ku ce Allah uku ne to haka Allah ta'ala ya hada ya su la taghlu fi dinikum ghayra alhaq wa la tattabi'u الحق ولا qad dhallu min qabl wa dhallu wa dhallu kathiran wa dhallu an sawa'is sabil ya ku wadanda aka ba wa littafi ka ga ka ce ya ku wadanda aka ba wa littafi la taghlu fi dinikum kada ku zuzu ta raku ku iyaka dangane da addininku ولا تقولوا على الله لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد دلوا من قبل كفوا بسو يسو ينزوكير wasu mutane da tuntuni sun bace sun kan hanyar sun batar sun bar tsakiyar hanya sun bar hanyar da aka ce su sun wuce to waɗannan sifofin abubuwa guda biyu hanya ce da shaidan yi amfani da ita akan waɗannan mabiya addinai guda biyu hanyar taksir wa tafriq wato ɗaukan addinin ba a bakin komai ba ko kuma hanyar waɗanda suka ɗauki addinin addini ne amma sai ya sa su su wuce kuma iyaka su wuce iyaka wajen mayar da abin da yake ba wajibi ba ya zama wajibi abin da ba wajibi ba ba ma habi bai bai da su mai da shi wajibi shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana wannan iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum fa inna ma ahlaka halaka man kana qablakum bi ghuluwihim na hane ku kakku sake ku wuce iyaka lokacin da hadisin sai bukhari da muslim lokacin da ya ce a kawo masa abin jifa tsakuwa da zai jifa aka masa tsakuwa haka ƙanana. ya ce bi haza farmu jifan da za ku ku ɗauki ‘yan tsakuwa kamar wannan ce wa iyakun walgulo na hane ku kakku wuce iyaka ba abin da ya halaka waɗanda suke gabanin ku face wuce iyaka annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la tushaddidu fa yushaddidu Allah alaikum kada ku tsananta sai Allah ya tsananta muku kakku tsananta sai Allah ya tsananta muku saboda haka addinin musulunci ya zo wasa ya zo tsakatsaki babu sakaci da wata rere da shi babu kuma maganar a wuce iyaka a ƙetare iyaka saboda haka kalmar alhulu wuce iyaka din nan ko ya kasance fil fil aqaidi ko ya kasance fil a'mal akwai alghulu fil aqaid mutum ya wuce iyaka wajen kudirce wani abu kamar yadda nasara suka yi dangane da annabi isa alaihi salam suka bashi sifar Allah wani gulu ne fil aqaid wuce iyaka ne a cikin al'amarin da ya shafi aqida annabi isa alaihi salam manzo ne wannan martaba ce babba da Allah ya masa شيء يسأل لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ما المسيح ما زي دك أمر أتشي باون الله ما تأيلي أقول إنسا ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام على ذا وسباواني منزوني ما يبي يسأل صديقة كما سنعتم أبنتي duk wanda zai buƙaci ya ci zai buƙaci ya fitar wannan alama ce ta cewa su ba alloli ba ne don Allah baya ci wa huwa yut'imu wa la yut'am ya ciyar amma shi ba mai ciyar da shi ما أريد منكم من رزق وما أريد أن Inna Allahu الله هو الرزاق ذو القوة Shi ne Allahu sanad. as shi shine wanda baya da bukatar kowa sai dai shi abu rabe shi da bukatu annabi isa alayhi salam yana da bukata mahaifiyarsa tana da bukata shi yasa Allah ce kana ya kula ni ta'am ya faɗi janibin da zai fitar da su daga daga uluhiyya shi yasa duk wanda zai ci abinci to ba zai taba zama Allah ba shi yasa kafirai suke cewa suke cewa mali hadha rasul ya akulu taam wa yamshi fil aswaq wani irin manzo ne wanda zai rika cin abinci kuma a ganshi a kasuwa a ah, ta mutum ne sai ya cin abinci ya mutu dan ne saboda haka alkur'ani ya nuna cewa gulu yana iya kasancewa fil aqaid ta fuskar aqida a bawa wani wanda ba Allah ba sifar Allah idan aka haka to hanyar ce da shi ya shigowa ya shigowa kiristoci da ita ya halaka su shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisin da imam bukhari ya rawaito daga sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu annabi yake cewa la tsuruni kama atrat nasara isa ibn maryam inma ana abdullahi faqulu abdullahi wa rasuluhu wala cikakku kakku ku zuzuta ni irin yadda nasara suka yi wa isa dan maryam duk musulmi ya san me nasara suka yi wa isa dan maryam shine suka bashi sifofin Allah suka bashi sifofin Allah a anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummi ilahayn min duni قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربك وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد النبي إيسى عليه السلام بيتشيبه to haka shi ba manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kakku kuzuzuta ni kamar yadda kirista suka yi wa annabi isa ku sani ni bawan Allah ne duk wani yabo da za ku yi muku ce da ni bawan Allah manzan Allah to duk sanda ka ga shari'a tana hannu game da abu to saboda za a samu masu yi in babu wanda zai yi ba abinda zai sa a hadi abinda ba ka san ba za a yi ba abinda ba ba zai yiwu ba ai ba a hali game da abinda a ce kakkai an taba karanta maka wata aya ko wani hadisi aka ce kakkare ka tsuntsu sama ke kakkare ka fatashi ka bari wannan ɗabi'a tsuntsaye ce kai ba tsuntsu ba ne ka a ganka kana to ka tashi ɗin eh. saboda daman ba zai yiwu ba to amma abin da zai yiwu za a samu masu kunnan kashi to sai a ce ka'ai ka'ai ka'ai to wanda suke masu jin magana sai su fasa to irin wannan shine abin da aƙida ta sunna take karantarwa har kore yaushe shikenan sai shaidan sai ya zugo waɗancan ƴaƴan nasa sai su ce ai ba sa san maza Allah ne ku ci gaba da yadda kuke ku ne masoya maza Allah sai ya zuga su sai ya zuga su ya ce ku ɗale su ba sa san maza Allah suna tauye masa daraja ku faɗa abin da kuke faɗa ɗin nan duk ku faɗa fa kun bi ba shi ita madhan fihi wa ihtakimi Sai da ma da'atuhu an-nasara fi nabiyihim wa kun bi ma shi ita madhan fihi wa ihtakimi wanda shi kansa wadda baitin akwai gudu ya ce kakka faɗi abin da kirista suka faɗa da nabinsu?' amma duk abin da ka so na yabo ka faɗa to kaga kawai ba za ka ce ɗan Allah ba amma duk abin da ka so ka ce ya san gaibi ka ce Allah ne kuma ka ce zai iya kawo maka agaji in kana cikin wata matsala wannan ka bashi ka bashi ka bashi sifar Allah qul inni lan yujirani min Allah ahad wa lan ajida min dunihi multahada yace ni babu wani wanda zai iya tsare ni daga ni ko ba zan samu wata mafaka ba wa huwa allazi yujiru wa la yujaru alai Allah shine wanda yake bada mafaka ce masa a'a kawai ka ka ka ka faɗa abin da kake so wannan guluwi ne wannan guluwi ne so za mu ga hadisai na manzo sallallahu alaihi wa sallam da yawa sun zo wanda suka suka hana guluwi ko wasu suka yi yunkurin za su yi guluwi hadisin Usman ibn Mas'ud wanda suka so saboda wai tsaya su bauta wa Allah kada ba wani abu ya shagaltar da su suka ce za su fiɗa kansu su yi abin nan dandaka eh suka ce za su yi wa kansu annabi ya hana su ki la rahbaniyata fil islam babu wannan a musulunci wannan kiristoci su suka yi a addininsu su ma bid'a ce wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fa ma ra'awha haqqa ri'ayatiha da ibnu taymiya yake cewa to kaga su bid'ar da suka kakaro ta shi wannan laifi ne sanan da suka kakaro bid'a kuma suka kasa kiyaye ta sai laifin ya karu ce to wanda ka kakaro bid'a ka kasa ci gaba kuma na farko dai kai bid'ar laifi ne in kuma ka kasa kiyaye ta yadda ya kamata na ma kuma wani laifi ne saboda haka wannan ba yana nuna idan da sun kula da arba shi kenan sun yi daidai ba wannan haka ayat take nufi ba dan kada wani wani wani mugun malami ya ce ai Allah ya ce famara auha ai nan ne laifin amma da sun kula sun kiyaye da ba matsala Allah ya faɗi sun kirkiri bid'a bid'a ma kuma sun kasa tsaya akan ta idan mutum ya koma irin littattafan waliyan abin da nasara a baya da irin yadda suka rika suka rika wahalar da kansu da azabtar da kansu da sunan bautar Allah nan zai fahimci menene rahbaniyar da aka ce sun kirkira wanda kuma in ka tsaya ka dubi rayuwarsu a sai sun kasa tsayawa akan ta abin nan abul hasan ali annadawi a cikin littafin ma za khasira al'alam bin hifatul muslimin yake na daga wajen daga wani littafi wai shi akhlaq akhlaq urubba yake cewa yadda abin nan ar-ruhban masu ibada masu bauta a addinin nasara suka rika azabtar da kansu da sunan bautar Allah da sunan rahabaniyanci ya ce har aka samu wani cikin waliyansu shi makarios makarios ya shekiyar wata shida a cikin kwatami tsirara wai saboda ya wanke zunubinsa kuma wai wanke zunubi a cikin kwata <laughs> juyewar kwakwalwa cikin kwata cikin kwatami watansa shida a kwanci tsirara wai saboda ya wanki zunuban da suke jikinsa ya kawo wani shi kuma abinan sunan shi yusibos shi ma wani ne daga cikin waliyansu ya ce shi kuma shekara uku ya yi a cikin tsohuwar rijiya tsohuwar rijiya ya shiga a yake zau sai dai a jefa masa abin da zai ci eh? Eh, komai a cike ke saboda wai ya ji cewa ya wanke laifukansa ya wanke zunubansa ya kawo wani washi st john st john shi kuma ya ce wata yamshin da shekara uku ya yi tsaye da kafa daya kuma ba bacci shekara uku ya ɗage kafa sai tsaya akan ɗaya kuma ba bacci sai dai in ya gaje jingina jikinsa da wani dutse shekararsa uku a haka to shi ne wani yake cewa yake cewa abin takaici abin takaici waliyanmu ba sa yadda ko kafa su su rika wankewa da sunan tsarki amma wai sai gashi yanzu muna shiga gidajen wanka shi ne fama ra'awa haka da ayati haɗin sai gashi muna shiga gidan wanka muna yin wanka wato yana ganin kamar waccan waccan hanyar ta magabatansu ba su kula da ita ba <laughs> eh? shi yasa lokacin da hadisin anas ibn malik lokacin da mutane uku suka shigo gidan matan annabi sallallahu alaihi wasallam suka tambaye su game da ibadarsa ya annabi sallallahu alaihi wasallam yake ibadarsa suka ce ai yana qiyamul layl kuma yana yin bacci yana cin abinci ka annahum taqaduha sai suka ga sun rena sun rena sai suke ganin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar saboda haka shi bai da matsala saboda haka ɗayan su yace ana aqumu al-layl fala anamu abadan tsayuwar dare zan yi ba zan taɓa yin bacci ba na biyun ya ce ana asumun nahara wa la afsirar abadan ni kuma duk kullun da rana azumi zan yi ba rana aji azumi har abada ɗayan kuma ya ce ana la a wajen nisa ni kuma zan taɓa yin aure ba har abada da annabi ya zo aka ba shi labari nan da na ya hau abin nan ya ce ya ayi hannas ama inni da akshakun billahi wa atqakum la ama inni usalli wa ana wa asumu wa uftir wa atazawwaju nisa kamar raghiba an sunnati falaysa minni ce na fi ku tsoron Allah na fi ku takawa amma duk da haka ina tsayawa in yi sallah da daddare kuma in yi bacci ina yin azumi ina kuma ajewa kuma ina da mata wanda duk ya ce zai bar sunna ta to ba tare da ni shi ya sa ita bid'a ba wai ana nufin abinda babu shi ba kwata-kwata a musulunci shine bid'a abinda za ka wuce sunnar annabi a cikinsa shine bid'a ko da yana da asali a musulunci qiyamul layli bai da asali a musulunci annabi na ce alaikum bi qiyamil layli fa innahu da'abus salihin haka shi akwai qiyamul layli annabi ce ku tsaya ku yi qiyamul layli dabi'a yana ce dabi'ar mutanen kirki babu azumi nan yana azumi so akwai waɗannan abubuwan a musulunci ba babu su ba to amma yadda su suka ɗauko za su yi idan ka tsaya ka duba sai ka ga cewa akwai suka ga shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa zai wancan zai yi ta qiyamul layl babu babu bacci har abada me yasa wannan zai yi ta azumi babu ajewa har abada me yasa wannan zai bar aure yana so yana da kusanci Allah ya ƙara tsoron Allah to annabi sallallahu alaihi wasallam baya son kusantar Allah ko ya san tsoron ya ji tsoron Allah shi kaga kamar yana cewa shi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi bai kai yadda ya kamata a bai tsoraci Allah bai yadda ya kamata a ji tsoron sa mu ya kamata mu ji tsoron Allah sama da yadda yake jin tsoron Allah to kaga bai furta wannan ba da kyakkyawan niyya yazo to amma abin da yake yi kuma yana nuna haka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara bude maganar sa da cewa na fi ku tsoron Allah na fi ku takawa saboda haka kakka ci abin nan da zaka yi tsoron Allah ne da takawa a'a na kamar da muke cewa abu kaza abu kaza abu kaza da ake bid'a ne saboda sahabbai ba su yi ba tabi'ai ba su yi ba dan ne dan saboda sun fi mu sanin Allah sun fi mu sanin Allah sun fi mu tsoron Allah sun fi mu kankane addinin nan hannu biyu irin yadda suka sadaukar da kansu game da addini mu ko kusa ba mu yi wannan ba to inda alheri ne ba za mu riga su ba wato ko wannan kadai ya isa su rushe duk wata bid'a ko ba ka da kowane nasi wala in ka tsaya akan wannan ka'ida duk wani abu da za a ballo maka shi na bid'a ka ce wai wannan abin da sunan ibada ake yin shi ko ku a dai al'ada ce entertainment ne ba sa wannan in aka ce maka a'a mu dai kawai dai wannan dan shakatawa mu ne da nishadi a to wannan babu komai wani abin da kuke yi da sunan a ibada muna san Allah ya bamu lada mu samu soyayyar manzon Allah a zuciyarmu mu samu kusanci da manzon Allah oho to ibada ce kenan ibada ce eh ibada ce soyayya ce ga manzon Allah eh soyayya ce ga manzon Allah aljanna za a samu in ana yi eh zan to ku da sahabbai waye fi ya fi wutar Allah waye fi san manzon Allah waye fi san aljanna fiye da ku da sahabbai waye fi wani idan mutum mai hankali ne zai ce sahabbai sun fi dan na sa akwai mahaukacin da zai yi <laughs> kaga duk wanda zai ce maka duk wanda a shi ya fi sahabbai to wannan kama aje shi kawai ka ci gaba da harkar ka kan ka za ta saura da shi fata wa kanka lokaci za ka yi amma ga samu mai hankali zai ce a ya za ka haɗa mu da sahabban manzan Allah irin wahalhalin da suka sha akan wannan addinin ai mu ba mu sha shi ba Sabon maza Allah da suka zauna gaban shi suka samu tarbiyyar sa mu ya za a hada hoto ka yadda sun fi ka san Allah sun fi ka san maza Allah sun fi ka sanin Allah din da manzansa din da girman sa eh to ba su yi ba ka zama ka tsaya inda suka tsaya in ka ƙara gaba to ka tsallake siratul lahi mustaqim yanzu kana kai amma kana ƙara matsa to ka tsallake shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu cewa abinda za ku yi ba tsoron Allah bane kan ku ga cewa sallah ce za ku ta ku raye dare kuna sallah ku ga cewa ai sallah karatun qur'ani kuke sallah ba abinda ta kunsa ba kenan karatun qur'ani da tasbihi da zikiri da ambatan Allah kan ku ga wannan abin kawai ku zaci cewa shi kadai ya isa ya ba ku damar ku yi a'a tunda ya saba wa sunna ta ba shi da bai da kyau saboda galibi abinda ake rudar mutane da shi shi ne sai a ce maka to ai abin akwai zikiri akwai tasbihi akwai karatun alkur'ani yanzu menene dan mun haɗu mun yi karatun qur'ani mun yi zikiri mun ambaci Allah shikenan sai a ce mun yi bid'a to shi wannan ba shine ma'auni ba da shine ma'auni da sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a to sallah da sallah za su yi su tai ai ibada ba ta yawa sai ba su su tai to amma a cikin yin haka akwai a takaddun bai na ilahi wa rasuli wanda zai yi haka ya wuce hanyar Allah da manzansa hadisin imam bukhari lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mutum nan tseke kam a cikin rana ya ce ma haza wannan ko menene qal haza abu isra'il nazara an yasuba wa yastazilla wala yaq'ud wala yatakallam suka ce ai wannan shine abu isra'il yayi wa Allah alwashi ya ɗau alkawari tsakanin shi da Allah cewa zai yi azumi kuma a tsaye zai yi kekam sannan a cikin rana sannan ba zai zauna ba sannan ba zai kowa magana ba wato falan ukallima al in siya. falan ba magana annabi sallallahu alaihi wasallam yace yace to ko marce shi فليقعد وليستذل نعم وليتكلم وليتم صومه ya ci abin ya zauna ya shiga inuwa ya yi magana da mutane ya karasa azuminsa ba a ce don zai yi azumi kuma sai ya azabtar da kansa yadda annabi sallallahu alaihi ke game da wani da ya gan shi a halin tafiya ya dau azumi ana ta masa yayyafin ana yayyafa masa ruwa yana neman da suma amma ya kyaje azumin annabi sallallahu alaihi ce inna allaha da ghaniyun an ta'azibi hadha nafsuhu Allah ya wadatu daga wannan mutumin da yake azabtar da kansa Mai Allah zai da azaban kai ka kazarta kuma ya fa'alu Allah bi azabikum in an ce ba man kana minkum marid aw ala safarin yadda su min ayamin ukhra me yasa aka faɗa haka saboda kakka azabtar da kanka amma shi wai jin cewa shi mai addini ne baya sako-sako saboda haka hatta a halin tafiya ga kuma tafiya mai wahala har ta kai ana masa ana yayyafa masa ruwa saboda bala'i amma wai ba zai yi bi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya aje azumin sa daga ce Allah baya bukatar wannan ya rika azabta kansa annabi sallallahu alaihi wasallam an ga masa wani ga masa mahaifinsa yayi alwashin zai zai tafi haji amma a kafa manzo Allah ce hau abin hawa ya tafi me yasa ya ka tafi a kafa hau abin hawa al mashaqqa في العبادات ليست مقصودة Allah ta'ala bai shar'anta ibada ba don a sha wahala ba wai shan wahalar ta sa ake shar'anta ibada ba na'am wasu ibadojin za a yi su sai an dan gamu da 'yar wahala Ɗabi'a wajen yin su ne zai amma ba wai don wahala ya sa aka shar'anta su ba wannan fikirin ya kamata mutane su fahimci shi ba a ce an shar'anta maka wani abu saboda ana so ka sha wahala a'a sai dai wata halatta taho lokacin da za ka yi wani abin na ibada yanzu ko nan muka tashi muka tsaya muna sallah wani yadda zai tsaya a yi sallar da shi har a gama ba tare da ya ji wani abu wani zai saboda tsufa saboda abin da zai ji zai ji a ɗan gaji wato wahalar ta zo a nan wani yadda zai je ya yi hajji cikin sauki saboda yana da hanyoyin da zai sauƙaƙe wa kansa yana da kuɗin da zai kama guri mai kyau lafiyayye ba zai shiga cikin turmutsutsun yaku bayi ba yana da abin hawa da za a rika yawo da shi yana iya kama tantinsa kusa da gurin jifa ba zai je ana turmutsitsiniya ba har ya mutu duk yana da hanyoyin da zai biya yana da abin da zai ci abinci ya ci abinci mai daɗi mai kyau ba zai samu matsala ba kila ba yana da hashiyarsa da za ta yi ta taimaka masa wasu wasu yaransa da suka tafi tare da shi don abin da yake so ba sai dai su kawo masa wani kuma duk baya da wannan gatan gawo jiga zai ajiye aikin hajji ne gama to wannan da ya sha wahala yana da lada ɗuriya akan wancan da ya hajji cikin sauƙi wannan shine ma'anar hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha ajruki ala qadri mashaqqatiki gwargwadon wahalar ki gwargwadon ladan ki ba ana nufin ka nemi jin wahalar ba dan ka ƙara lada a'a wahalar ce ta zo ai ita Aisha radiyallahu ta'ala anha ba ita ce ta kinkimo wa kanta wata umara ta musamman ba bayan an tashi an gama hajji larura da ta gamu da ita ne ta hana ta ta yi umara sai bayan an gama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ta je hilli ta kuma ɗauko irabi ta zo ta yi umara kaga ta samu wani aiki ƙari akan wanda sauran masu mahajjata a shekarar da suka zo tare suka yi to shi da adam sallallahu alaihi to ladanki zai karu gwargwadon wahalar da kika sha amma ba mutum ya tinkaru wahalar ba da gangan saboda wai ladan sai karu shi yasa wani yake tambaya ta ya akwai masallatai guda biyu ɗaya yana da ɗan tazara ɗaya kusa da shi to yana so ya rika samun ladan nan na tafiya da ɗagawa da taku saboda haka zai tafi na nesa ɗin ya halatta na ce bai halatta ba bai halatta ba inda masallacin ne na kan a nesa to shi ke sai ka yi nisan amma ba ka ɗora wa kanka nisan ba saboda ka samu ladan na'am ya halatta kamar yadda wasu suke yadda wasu malamai suka ce idan ya kasance ka fi samun nutsuwa a can masallacin misali limamin yana da sauti mai daɗi da in yana karatu a sallah kakan samu nutsuwa ko ya ma daɗe yana yi baka jin wani abu wancan kuma garam garam haka yake karatun eh? ko wancan ɗalibin ilimi ne ya san hukunce hukuncen sallah kana da nutsuwa wannan kuma gashi nan dai haka kawai dai kaddara ce ta sa ya zama limamin amma ba ka da nutsuwa da shi sai ka dan matsa gaba zuwa wancan wannan babu komai ba wahala ce ta sa ka kara gaba ba ba dan ka sha wahala ba wahala ce ta zo maka saboda wani dalili to wannan babu komai amma kawai ka ce saboda takun kai fi yawa za ka ci masallacin gaba wata rana kuma sai ka ce ya yi kusa shi ma sai ka tsara gaba saboda haka kana nan rijiyar zaki sai ka tafi gadon kaya eh, eh. ko daga gadon kaya ka zo nan a ƙas to ka zo da bida saboda in ana haka inda za a bude wannan kofar abinda zai zai faru kuma da in aka za a zai faru duk wata unguwa ba yan unguwa ne za su ka sallah a masallacin sai a rika suwafin to da ka ku ku tafi na su kuma wasu su zo na to amma liman fa ya zai yi kuma sai su rika suwafin din kenan wanda kuma Allah ta'ala ya shar'anta wannan ne saboda a rika ganin fuskar juna a unguwa ɗaya in baka gaza ba kwana biyu baka ga makocinka ka tambaya wane kwana biyu ba ma sallah da shi ko lafiya to amma in ya zama bako ne zai zo kullum a yi sallah da shi kai ma inda zaka je bako ne don je yau ba ga kowa wanda zai ka san kowa ba kowa bai san ka ba to kaga hikimar da take da ta sa aka nemi shar'anta sallar jam'i ma da wannan bid'ar an rushe ta shi yasa ba a bude wannan kofar a hankali sai ka ga cewa kamar in kai kai daidai to amma ba haka bane shari'a ba wannan ta ce ba to shine na ibnu taymiya yake cewa waɗannan abubuwa guda biyu ta nan ta nan yake shigo wa ɗan adam a ibnu al-qayyim afwan ibnu al-qayyim a cikin littafin sa izasatul lahfan tunda yana magana kan makirce makircen shedan ya kawo wannan kuma ya faɗaɗa maganar fiye da yadda ya kata nan nan ya kawo ta a takaice amma a can ya kawo misalai da yawa wanda wasu suka nemi su wuce iyaka wasu suka wuce iyaka wasu suka gaza wasu suka wuce iyaka a cikin aƙida ko a cikin ibada har yake cewa wasu suka haramta wa kansu abinda Allah ya halatta musu da sunan ibada wato suka samu taksir wajen su ci abu mai daɗi ko su kwanta abu mai gashi Allah ya ba su ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum Allah ce kakku haram kakku kakku haramta wa abin nan kakku haramta wa kanku abinda Allah ya halatta muku wasu kuma suka wuce iyaka har ma suka kai ga cin haram dan su ci daɗi ba su haƙura ma da abinda Allah ya halatta musu ba suka wuce iyaka ya zama na suna cin haram shi yasa aya ta ce a gaba wala atadu inna Allah la yuhibbul mu'tadi kan ku ce kaf za ku haramta daddadan abu ku ci amma kuma kan ku ce za ku wuce iyaka kuma har ku kai ga cin haram saboda ka tsaka tsaki wasu saboda wai tsantseni da tausayi ko tsuntsu ba su iya yanka ba ko tsuntsu ba su iya yanka ba wasu kuma suka wuce iyaka jinin dan adam musulmi suke zubarwa ka duba wannan shi tsuntsu ma da aka ce an yarda yanka shi ya ce ba zai yanka ba wancan kuma addima'ul ma'suma su yake zubarwa waɗannan suka ce duk abin da kai kai mumini ne kamilul iman murji'a kenan ko mai kai kana da muminin ka cikakken mumini kuwa kamar imanin annaba da mala'iku duk saban Allah da za ka yi waɗancan kuma suka ce da zarar ka kuskura ka yi saban Allah ka kafirta kaga waɗannan ƙasaru waɗannan kuma afratu wannan farratu waɗannan afratu waɗannan sun lalata abin sun rage masa kimarsa da darajarsa waɗancan kuma sun wuce ma iyaka to haka wato mutane suka kasance shi yasa a ƙarshen magana sai yake cewa da yawa daga cikin dayawa daga cikin halittu sun ɓace ta kan wannan hanya da sun ɓace shi da anan ya ba mu misalai wanda cikin fasara mun faɗa ya ce fa in wajada indahu hazaran wa jiddan wa nahzatan wa aisa an ya'khudhahu min hadha al-bab amarahu bil shihad zaid in ya ganshi mutum ne mai kokari mai himma mai ibada ya ga cewa to ba zai iya samun kansa ta hanyar ya raba shi da ibada ba ya raba shi da bautar Allah to sai ya ce ka ƙara ƙaimi wannan da kake ta yi kaɗan ka ƙara shi ne ce wa sauwada lahu an na haza ya tsawata masa ya za masa a ransa cewa wannan da kake ba zai ishe ka ba wa himmatu ka fauka haza kana da himma sama da wannan wa yan bagi laka an tazida ala al'amili da ya kamata ka fi kowa ka yi wa kowa zarra a cikin harkar ibadarka wala tarku da idza kadu in suna bacci kai kakka yadda kai bacci wala tufṭira idza afṭaru in sun an aji azumi kai kullun kai azumi wala taftura idza fataru in sun gaji suna hutawa kai kakka nuna gajiya وإذا غسل أحدهم يديه ووجهه ثلاث مرات فاغسل أنت سبعا وكذا وانا شونا إن وسواسي سيتي يتي يتي ويشي, ويشي بي يناجن musamman a wajen wanka wani ya ce shi sai ya gama ya kwara bokiti a kansa sai kawai ya fita tsakiyar bayansa wai yana shakka ya kuma zuwa ya cika bokiti ya kwara sai ya fara sallah sai ya katse yana tunanin wai bayan kundansa kamar bai taɓa saura ka yi ta kwarar da ruwa ita kwarar da ruwa to ya zama cuta na gaya masa na ce ka yi watsi da wannan abin da ba tsakan ba ko bayan ne ya ce maka bai ji ba ka manta da shi ka yi ci gaba da haka an sa masa da kake yi shi yasa kullum yake yi maka wannan waswasi ka fara sallah kawai sai ce maka akwai lam'a kafar nan taka duk da ta bushe akwai wata lam'a sai ka tsinki maganin abin shine kakka waiwayi wannan Shi shine kawai maganinsa amma da zarar zaka ci gaba da bashi haɗin kai to har abada ba ku rabu ba na gaya masa na gaya masa amma bawan Allah na kullun tambaye ɗaya kenan ya zama cuta sai dai a yi addu'a to idza tawadda lis salati faktasil laha anta in sun yi alwala don sallah kai kakka haƙura da alwala iwanka wala hu zalika min al ifrat wa ta'addi da ire-iren wannan wuce iyaka da tsallake iyaka fa yahmiluhu ala al ghuluwi wal mujawazati wannan ya dora shi akan ya kai shi ga wuce iyaka da tsallake iyaka wa ta'addi siratul mustaqim ya ma ketare siratul lahi al mustaqim kama ya hamilu al'awwala ala taksiri dunahu wa Allah ya yaqrubahu kamar yadda zai sa ɗayan ya kasa kaiwa ga siratul mustaqim ya kasa matsawa kusa da shi wa maqsuduhu maqsudin shaydan shi kawai min ar abin abinda yake bukata daga mutanen nan guda biyu ikhrajuhuma an siratul mustaqim shi dai ya fitar da su daga hanyar Allah madaidaiciya haza bi Allah ya qurbahu wa la yadnu minhu nan nan kada ya matso kusa da shi kada ya abin nan ya kara kusantarsa wa haza bi an yujawiza huwa ya ta'adda dayan kuma ya ketare shi ya tsallake shi wa qad futina bi hadha aktharu al-khalqi wa la yunji min zalika illa ilmu rasikh wa imanun wa quwwatun ala muharabatihi ilimi da imani karfa wanda zai sa ka tsaya ka kai kishe dan sune kawai maganin wannan abu in ba ilimi za a ja mutum haka nan in ba cikakken imani nan ma mutum zai shiga cikin matsala wa wasa mutum ya tsaya tsaka tsaki a cikin al'amarinsa wannan shine kawai zai da mutum daga wannan wato yaudara ta shedan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh